This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 1622 da kuma mita 25 daga nan birnin Washington DC. Ana kuma iya kama mu a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niya. Ko kuma ga masu intanet suna iya kama mu a yanar gizo a duk lokacin da suke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Aliyu Mustafan Sokoto da kuma sauran abokan aiki muke fatan kun wuni lafiya. Shin Isiyaku Alhassan me ake nufi da adawa ne? jam'iyyar apc ita ce jam'iyyar adawa to yanzu an samu juyi apc ta kafa gwamnati don haka jam'iyyar pdp ita ce za ta ko daga 29 ga watan mayu jam'iyyar pdp ita ce za ta koma jam'iyyar adawa To shin me 'yan Nijar ke tsammani a shari'ar marigayi bara mai nasara ne da aka kai ECOWAS a Abuja? Idan ka saurara maganganuwa na lokacin da aka yi na Abril ta bare, na kira 'yan jirgin na ce ko gobe muna adawa da wanda za sa karhin eh, bindiga ya kashe ma'ikwanci ko mai juyin mulki bisa halin da ake nan ina fatan ma'ikwantan ma wanda ke yanzu suna sa hannu bisa ga shari'a ta tabare ta tabbata. To nan gaba kaɗan za mu ji cewa jihar Neja ta kaddamar da shirin allurar rigakafin foliyo. Haka kuma za mu ji shirin musulunci tushen rayuwa a nan gaba, amma duk sai bayan mun sha cikakkun labarin duniya. To jama'a barkamu da wuni. Gwamnatin ƙasar Indonesia ta gayyato ma'aikatan jakadancin ƙasashe daban-daban na duniya da cewa ƙarshen makon nan su zo su ziyarci wani gidan kurkuku da ke tsibirin nuskan bangam inda aka ajiye wasu fursunoni wanda ake shirin a kashe su ta hanyar bindige su bayan da aka same su da laifin safarar miyagun ababen sha kuma cikinsu akwai har da 'yan najeriya ba dai san lokacin da za a gitta waɗannan fursunan su tara a bindige su har lahira ba amma dai kam har yanzu hukumomin indonesia din ba su riga suka bada sanarwar da sukan bada ana sauran sa'o'i biyu kafin a aiwatar da irin wannan hukuncin kisan ba kamar da yadda doka ta tanada daga cikin dilalin miyagun kwayoyin da za a aika lahira akwai har da 'yan kasashen australia da brazil da faransa da kuma nigeria daman dai rashin daukar renin hukumomin indonesia din da ba ta raga masu aikata irin wannan laifuffukan na safarar miyagun ababen sha an ce ya janyo cikas a hulɗata da waɗannan ƙasashe kuma tun lokacin da ya kama ragaman mulki a watan oktoban da ya shige shugaban indonesia din na yanzu joko widodo yana ta ƙara nuna cewa shi mai son saka kafar wando ne da duk masu kawo masa irin wannan bakar sana'a a cikin ƙasar saboda haka yana goyon baya a rinka kashe su kawai ko cikin watan janairun da ya gabata indonesia ta kashe wasu dillalan kwaya su shida wanda aka yanke wa irin wannan hukuncin kisa rundunar 'yan sandan italiya ta ce tana farautar wasu mutane guda goma sha takwas da take zargin 'yan kishin islama ne da suka yi kaurin suna wajen kai hare-hare a ƙasar pakistan waɗanda kuma yanzu haka suke ake jin suna ƙoƙarin kitsa makarar kashiyar kai farmaki a kan fadar Roma ta vatican a yau juma'a ne dai wani lauya murmura yake gaya wa manema labarai cewa a sardina a su wa'annan da ake nema tsofaffin dogarawan Osama bin Laden ne ya ce wasu maganganun da aka cafke ta wayar tarho ne suka tona asirin kulle-kullen da suke sun kaiwa na fadar Vatican din. 'Yan sanda na Italiya suka ce dukkan waɗanda ake nema mutanen Pakistan ne ko Afghanistan waɗanda ke da manufarta da zaune tsaye don janyo wa gwamnatin Pakistan rigingimu. To muna baku labaran duniya daga Washington. Pakistan ta bayyana matukar jin takaici da kuma bakin ciki jin cewa wani farmaki da ma'aikatan yaƙi da ta'addanci na Amurka suka kai a cikin ƙasar ta a shi yajin halakar mutane biyu da ake garkuwa da su wanda suka hada da wani ba Amurki mai aikin ba da agaji da kuma a ƙasar Italiya wanda dukansu ciki hannun alƙa'ida a can kan iyakar Pakistan ɗin da Afghanistan. wani kusa gwamnatin amurka ne yake gawa gidan rediyo nan namu da amurka cewa su wannan mutanen biyu da suka hada da ba amurke mai suna warren weinstein da kuma shi dan italiya din da ake kiran shi giovanni lopoto sun rasa rayukansu ne lokacin da wani jirgi maras matuki ya sako bam a kan inda suke tsare a ran 14 ga watan janairun bana shugaban amurka barack obama wanda ya nemi ahuwar iyalan mamatan kan abin da ya faru ya ce ya matukan nadama asarar rayukan mutanen nan biyu da aka yi ya kara da cewa bisa ga dukkan bayanan da aka basu gidan da aka sakarwa bam din gidan alkaida ne kuma an tabbatar musu cewa ba wasu fararen hula a gurin to sai dai matar ɗaya daga cikin wanda aka kashe wato ellen weinstein ta bayyana jin rashin jin ta da gwamnatin amurka wacce ta ce bata ɗauki matakan da suka dace ba domin ceto mata mai gida lokacin da yake can tsare To shugaban kasar Armenia Sergei Sarkisian ya gode wa shugabannin kasashen da suka halarci zaman da aka yi na tunawa da dubban mutanen Armenia da Turkawan Ottoman suka hallaka yau shekaru 100 da suka wuce da yake jawabi a wajen gagarumin haduwar da aka yi a yau a dandalin tunawa da Armeniyawa din da aka hallaka a lokacin yakin duniya na farko. Shugaban shugaba Sarkisian ya ce kasancewar shugabannin kasashe irin su Faransa, Rasha, Sabiya da bangaren cyprus mallakar girka yana nuna muhimmancin da duniya take baiwa wannan al'amari da kuma nuna cewa lallai ba za a taɓa mantawa da abin da ya faru ɗin ba shi ma shugaban faransa faransuwa hollande wanda ƙasarsa a yanzu haka take da jinsin wasu armeniyawa da yawa ya ce za su taba ba za su taɓa mantawa da dubban armeniyawa da turkawa suka hallaka ba a bisa zaton goyon bayan rasha a lokacin yakin sai dai kuma ƙasar turkiya ta musanta wannan kisan gilla da cewa kisan gilla ne a ta ce kisa ne da suka mutu dai a wajen yaƙi sannan kuma haka turkiya ta ce yawan waɗanda aka ce an kashe ba su kai miliyan ɗaya da rabi ba kamar yadda ake ta faɗa To a ƙarshe wani bincike da ƙwararrun masana ilimin ƙarƙashin ƙasa na Amurka suke gudanarwa yana ta ƙara fitowa da hujjojin da ke nuna yadda ake yawan samun matsalolin girgizan ƙasa a wuraren da ake tono man fetur. Bayan kuma wannan wuraren asalinsu ba wurare ne da suka saba samun girgizan ƙasan ba. cewa akan samu 'yan ƙananan girgizan ƙasa a kusa da inda ake haƙar man fetur wannan ba bakon abu ba ne to amma ganin yadda abin yake ƙara kamari a 'yan shekarun nan a wurare da yawa da amurka ke ƙara samun rijiyoyin man fetur ya so mata da hankali an ce wata hanyar haƙumance inda ake zuba ruwa mai ƙarfi haɗe da yashi da kuma wasu kayan haɗiya cikin ramuka yake takal wannan girgizan ƙasa haka haka ne yanzu hukumomi a nan amurka suka gane akalla wurare goma sha bakwai a cikin jihohi takwas da ke sassan tsakiya da kuma gabacin amurka din da ke yawan samun wannan girgizar kasan da yanzu ake kiranta girgizar bil'adama. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun tattauna da Ishaq Alhassan kauran mata mai fashin bakin siyasa kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wanda muka tambaye shi shin menene adawar siyasa? To alhamdulillah eh, kamar wato shi ainihin abin da ake nufi da adawa. a tsari irin na demokuraɗiyya adawa tana da manufofi daban-daban amma a tsari na demokuraɗiyya abinda ake kira adawa shine tun da tsarin demokuraɗiyya jam'iyyu ne suke yin takara idan wata jam'iyya ta samu nasara ta kafa gwamnati sauran jam'iyyun da ba su samu nasara ba wanda ba su ke da gwamnati ba sun zama jam'iyyun adawa ma'ana jam'iyyun da suke hamayya da gwamnati kuma a kullum suna kokari ne su karbi gwamnati daga hannun jam'iyyar da take rike da gwamnati hmm. shine a takaice manufar adawa eh to ga jam'iyyar adawa ta apc ta zo ta yi takara da jam'iyya mai mulki ta pdp inda kuma suka samu nasarar lashe kujerar shugaban kasa a najeriya da ma na wasu takarar gwamnoni da aka yi sai ga su su 'yan pdp suna cewa za su zama 'yan jam'iyyar adawa ya kake kallon wannan abun kuma shin wace ma irin adawa za su iya yi mai tasiri ko mara tasiri To dama ai haka tsarin yake eh, kabara. Idan ana takara ko ana hamayya tsakanin jam'iyyun siyasa, wadda ta zama ta yi nasara ta samu gwamnati, sauran wanda ba su da gwamnati sai su zama jam'iyyun adawa. A lokacin da PDP take da gwamnati, jam'iyyar APC ita ce jam'iyyar adawa. To yanzu an samu juyi APC ta kafa gwamnati. don haka jam'iyyar pdp ita ce za ta ko daga 29 ga watan mayu jam'iyyar pdp ita ce za ta koma jam'iyyar adawa sannan ita wannan adawa da ake magana akwai kamar yadda ka ce akwai adawa ingantacciya akwai kuma adawa ta rashin hankali mm. wanda mafi yawancin adawar da muke yi musamman a kasashen afirka har da munan najeriya to ba adawa ce ingantacciya ba abinda ake nufi da adawa ba wai tashin hankali ne da fituna da neman dole da karfin tsiya sai an karbi gwamnati ba shi tsari na ga baki ɗayan shi baya tafiya da kyau idan babu adawa idan jam'iyya ta kafa gwamnati ita waccan jam'iyya da ba ta da gwamnati wadda ke neman ta karbi gwamnati a hannun mai gwamnati takan tsaya ne ita ma tana bin diddikin abubuwan da ya kamata a yi wa al'umma ta tantance alkawuran da jam'iyyar da ta kama mulki ta yi wa mutane ta rika binta a gindi a gindi tana bayani a kan ga alkawari kaza ga gabar da ya kamata a cika hasali ma a ƙasashen da suka ci gaba a harka ta demokaradiyya bara akan yi wani abu da suke ce ma shadow cabinet ma'ana yanzu ba apc ta kafa gwamnati ba mm. za ta naɗa ministoci jam'iyyar pdp da ke za ta zama 'yar eh, adawa sai ita ma ta naɗa ministoci ana kiransu shadow minista wadda ke da gwamnati ta naɗa minista na lafiya shi ne zai je ma'aikatar lafiya ya yi aiki amma jam'iyyar adawa ta nada ministan lafiya zai nemi mukarraban da zai yi aiki da su kuma suna bi dalla-dalla suna kallon yanayin harkar lafiya a ƙasa mm-hmm. da abin da ya kamata a yi wa mutane idan gwamnati ta yi bajet kuɗin da ta yi bajet na harkar lafiya me da me ta ce za ta yi idan an samu wata shida sai ta zauna ta duba shin me da me aka aiwatar menene ba aiwatar ba sai ta sanar da al'umma wannan shadow cabinet sun zama eh, suna bin diddiki za su zama kamar check and balance hmm. a kan eh, ma'aikata so haka za ka ga kowace ma'aikata akwai shadow da 'yan adawa suke yi hmm. to irin wannan ita ce adawa ingantacciya ana yi ne domin a tabbatar da gwamnati bata kauce daga layi ba ta tsaya ta yi wa mutane abin da ya dace ta yi musu to amma in adawa ta zama ta tashin hankali inda ma mutum ya yi abin kirki a zo a yi ta karya a ce bai yi ba ko ko in an yi abin arziki a juya shi a nemi a bashi wata fassara daban to kaga adawa ta zama ta shiriri ta kenan ta ta rashin hankali mm. domin duk gabaki ɗaya ana ƙoƙarin ne ƙasar ta ci gaba a yi wa al'umma abin da ya dace to duk inda kaga demokuraɗiyya ta samu adawa mai kyau ingantacciya to za ka ga ko gwamnati tana ƙoƙari ta yi abin da ya dace domin 'yan adawa suna fahimtar da mutane suna wayar da kansu mutane na kallon abin da gwamnati take yi idan ba ta yi abin arziki ba ko da zaɓe na zuwa za a kada ita. Yawani abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ce ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance. kuma ga lokaci yana ga nan gaba dan ana To an kawo karar kisan bari mai nasara wadda aka yi tsohon shugaban kasar Nijar wadda aka kama maganar gaban ECOWAS a Abuja shin me hakan yake nufi ne ga rahoton wakilinmu. Wannan mataki da ma mun san rana na zuwa insha Allahu wannan ba wani abin mamaki ba ne wannan shari'a haka za ta kayawa dama mun sani har dukkan waɗanda suka yi wannan aika-aika sun san akwai ranar zuwa ko da sun ta yi lahira sun san akwai wannan magana tana nan ba shi za ta yi ba insha Allah to kana gani wanga bayani da ta yi na neman su na iyalin bare bai tsokano wani abu cikin ƙasa a ai babu tsokano wani abu su wa'anda ke ma sama iko ai suna son irin wanga abin ya tabbata domin kar a yi musu ma idan mutumin da ke son shari'a ko mutumin gaskiya ne ba a yin shari'a ta gaskiya kuma ya ce an cuta mai saboda dan shi ma ne ake yi hmm. idan ka saurara maganganuwa na lokacin da aka yi na fa'a ta bare na kira 'yan jarida na ce ko gobe muna adawa da wanda za a sa eh, karhin bindiga ya kashe ma'ikwanci ko mai juyin mulki bisa halin da ake nan ina fatan ma'ikwantan ma wanda ke yanzu suna sa hannu bisa ga ga shari'a ta tabare ta tabbata mm. ita matakin ta dauka wato matar ganyi bare zuwa abuja ta ga kamar nan gida nijar ba ya kwatan mata hakokinta kana ganin wannan alamar ta yi a can ma za ta ci nasara sha Allah ai Niger ce ta ba ta goyon bayan ta je Ecos. ai idan Niger ba ta ba da goyon baya ba ita wannan haƙa ta ta ba su ruwa ba ai eh, aiki ne na mahukunta na yanzu sune suka ba ta ƙarfin ta je can wurin idan gidan ku ba ba ka ba na ka tahi waje ai ba ka da incin ka tahi waje kai wata magana a saurare ka sha Allah ku me kenan kuke jira ga sakamako ga Ecos? Ecos muna jiran sakamako wanda aka yanke mu je tabbatarwa ta abin da ya za ta yi insha Allah kuma mun sa akwai cin nasara ciki da yarda Allah ciki da gaskiya in ji yan Hausa sun muka mu zai isa inda ba gaida ba mu tantance mu ya maka mai saurarawa ciki da gaskiya in ji yan Hausa to mun gode Shaibu Mani da wannan rahoto naka ah, kuna shan waɗannan labarai ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A yau ne makon tunawa da rigakafin cutar shan inna wato ciwon polio da ake magana na Majalisar Ɗinkin Duniya jihar Neja ma ba a barta a baya ba ga rahoton da wakilinmu na Neja ya haɗa mana. A yayin da aka fara makon rigakafin cututtuka a Najeriya daga yau Juma'an nan, a jihar Niger gobe Asabar ne za a fara aikin ba da rigakafin cutar shan inna karo na uku a cikin wannan shekara. Jami'an kiwon lafiya a jihar sun ce sun kammala duk wasu shirye-shirye da suka wajaba na tabbatar da an gudanar da aikin rigakafin cutar ta shan inna cikin nasara. Dokta Yabagi Aliyu shine daraktan kula da sashen rigakafin cutar shan inna inna a jihar Niger. Eh, na farko mun yi abin da ake kira eh, microplan. plan eh, yawan mutane da za mu amfani da su magunguna da za mu amfani da su da kuma shirya ranakun training kuma mun riga mun horar da wanda za su aiki mun riga mun horar da su kuma yanzu mun karbi maganin da za a yaki da su shi ne za mu ba da alluran rigakafin na shan inna ba yara kasa da shekara biyar wannan ya zo daidai lokacin da a najeriya yau aka fara makon rigakafin cututtukan yara yana da alaka da naku da na ƙasa gaba ɗaya kuku naku daban ne na polio ne kawai a wannan wanda muka saba yi na polio ne wanda muka sa muke kira national nake kira immunization plus days yanzu wannan yawo za ku bi kamar da kuka saba ko kuwa asibitoci za a je a same ku a karbi magunguna a wannan wanda za mu yi eh, gobe ne wanda muka saba bin gidaje mu ba da digo biyu na maganin eh, ciwon shan inna za mu bi gida-gida yadda muka saba bi kuma mu bi tituna eh, titi da sauransu da kasuwanni da sauransu da makarantu A halin da ake ciki dai, jami'an kiwon lafiya a jihar na ci gaba da neman goyon bayan iyaye a kan rigakafin. Alhaji baba duku jami'in huɗa da jama'a ne a sashen rigakafin na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. To, abin da muke so dai yadda suke ba mu goyon baya kowane lokaci. Yi mu sun bi gidajensu su ba da yara a diga masu eh, allura polio din nan. Don abin da ya kamata mu yi kenan don irin cutuka na eh, gurgu din da muke samu ko guraye din nan ba mu so mu same su kuma so muna so iyaye da tuntamake mu a yi ma yara eh, allurai din nan ya zo su ne. Kamar ba ku da wani fargaba game da sha'anin tsaro ga ma'aikatan? A ah, ba matsala ba matsala. Kwanaki hudu ne dai za a share ana aikin rigakafin cutar shan innan daga ranar Asabar dinnan Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yara mama Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon polio. ƙasa Afirka ana waɗi, Najeriya niyyar su su suke da ciwon foliyo a ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana polio. Duk gari gari yawo suke, karkara ma yawo suke. Suna maganin gana To yanzu kuma ga Bello Galadinci da shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Shin ko kun san me ke faruwa tsakanin malaman ɗarikun sunni da shi'a a yammacin Afirka? shirinmu ne kenan. Komai uba bai zo ba, kazar da ba da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta Jama'a masu haramu, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan juma'a. a daidai wani lokaci da mabiya ɗari kun sunni da shi'a suke ci gaba da yaƙi tsakaninsu suna karkashe juna musamman a ƙasashe kamar iraki da yemen to a yammacin afirka dai mabiya ɗari kun guda biyu sun fara gudanar da taro na musamman na tattaunawa a jihohi daban-daban domin dasa tuwasan fahimtar juna da girmama juna da kuma uwa uba zaman lafiya ba tare da kyamar juna ba. Yau zan fara da birnin Yola. Jama'a Sanusi da muke muku barka da warhaka. Barkanmu da saduwa a wannan shiri mai faɗakarwa da kuma ilmantarwa game da abubuwa da suka shafi zaman lafiya musamman addini. A wannan zauren yau za mu tattauna ne da manya-manyan malamai guda biyu. A hannun dama na akwai Malam Abubakar Lugga na jama'atun Nasarar Islam da ke nan Yola. salamu alaikum wa rahmatullah. Malam barka da zuwa. Sannan kuma daga hannun haguna akwai Malam Abubakar Abubakar na dandabalin nan na malamai na makarantun da ke gaba da sakandare da kuma jami'a da kuma dalibai kansu wadda aka fi sani a turance academic forum for islamic movement in nigeria a malam abakar abakar barka da kasancewa shirin assalamu alaikum warahmatullah madalla malamai ba tare da na ja dogon lokaci ba a mun sani cewa musulunci abinda kullum take wa'azi kai ko kuma ma'anarta gabaki ɗayarta ita ce zaman lafiya a shin menene ma'anar kamar zaman lafiya ne a dinnace musamman idan muka duba ta fannin ce shiya a to malamai a zan tambayi malam abakar abakar a ɗarikar shiya shin me ake nufi ko kun wace irin fahimta aka yi wa kalmar na zaman lafiya to assalamu alaikum wa rahmatullah allahumma salli ala muhammad wa ali tayyibin tahirin wa ba'd idan aka ce zaman lafiya zaman lafiya yana nufin a samu gungun al'umma wa'inda suke da fahimta da daban-daban watakila ma a samu suna da kabilu daban-daban da yare daban-daban da addinai daban-daban ya kasance gungu ne na al'umma suna zanni amma sai zamana akwai fahimtar juna tsakanin su banda fahimtar juna din akwai girmamawa musamman na ra'ayi kamar misali na addini ko kuma na al'adu haka to sai zamana tsakanin abun nan ra'ayi mabambanta misali na addini din ya zamana an fahimci juna an fahimci ina ne aka haɗu ina ne aka rabu sannan an ba wa juna uzuri an zanna da juna an yi mu'amala ba tare da wani tashin hankali ba so wannan a takaice shine za a ce zaman lafiya a ta wani bangare ko kuma ta wani janibi za mu iya cewa zaman lafiya shine a ba wa kowa hakkinsa ko kuma a ajiye abu a muhallinsa idan aka ajiye abu a muhallinsa inda zai kasance an ba kowa hakkinsa to za ga an zanna lafiya kuma wannan a takaice shine addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda ya lura da komai da duk wani abun da ake da shi shi sai ya kasance shi wannan addinin ya tanadi duk wani abun da ya dace ga kowane abu to wannan tanadi da addini ya yi ya ba wa kowane abu hakinsa to wannan shi ne zai karkare za a karkare ya zama na an zanna lafiya wannan dai shi ne. na gode malam abakar abakar zan koma gare ka malam abakar lugga na jama'atul nasarar islam shin me ake nufi da zaman lafiya ne ga musulmi mai bin ɗarika ta sunna bismillahir rahmanir rahim ala nabiyil karim zaman lafiya ya kunshi girmamawa biyayya da kuma sanin ya kamata da ɗabi'u mai kyau wannan shine zaman lafiya alabashi wanda kuke addinin ku ɗaya ko wanda ba addinin ku ɗaya ba ko wanda danginka ne ko ba wanda ba danginka ba ko wanda mahallin zaman ku ɗaya ko wanda ba mahallin zaman ku ɗaya ba idan muka duba a wasayar ashirar Allah ta'ala da ya magana Qur'ani da ya fara cewa ku bautata wa Allah shi kada ka koyi tarayya da shi da komai sannan iyayenku ku kyautata haramta musu sai ya ce da yan wali zulqurba wal yatama wal masakini wal jari zulqurba wal jari junubi wa sahibu bil wa ibnu sabil wannan ya tara mutane ya hada gaba masu rayuwa a cikin mutane daga iyaye wa bil walidaini ihsana ka kyautata wa iyaye kaga zaman lafiyanka da iyayenka shine ka kyautata musu kyautata kuma ya kusi ka musu biyayya ka girmama su ka ba su abin da ya kamata sai ya ce wali zulqurba da yan uwanka na kusa yan uwanka nan danginka na kusa su ma ka kyautata musu wannan shine zaman lafiya sai ce wal yatama marayu wal masakina miskinai wa jarizul qurba da makwabcinka na kusa makwabcinka ne dan uwanka ne wal junubi da makwabcinka na nesa makwabcinka ba dan uwanka bane zai iya zama addini kuma ba daya ba sai ce wa sahibu bil jambi da wanda yake gefen ka ko a wurin sana'a ko a wurin kasuwanci ko a ofis sai yi wa addinin ku ba daya ba ce wa ibnu sabil da dan hanya bako sai yi wa addinin ku ba daya ba amma zaman lafiya ka kyautata musu wannan shi ne zaman lafiya da kowa sannan annabi sallama a wani hadisi da a karshen hadisi yake cewa wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin kai mu'amala da mutane da kyakkyawan ɗabi'a ta yiwu addinin ku ba ɗaya ba ta yiwu anguwan ku wurin zaman ku ba ɗaya ba ba dan uwan uwanka bane amma tunda kana mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a wannan shine zaman lafiya sai ga an zauna lafiya saboda ka zaman lafiya a kai ya kunshi ya kunshi biyayya girmamawa ba wa haƙƙi ga amma abocin haƙƙi to wannan sai a zauna lafiya wannan shine zaman lafiya madalla a gaida malam sanusi adamu da kuma sauran malamai. To jama'a daidai wani lokaci shirin namu ne yanzu ke karuwa amma a mako mai zuwa idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani shirin shi kuma za mu tafi can birnin Abuja ne wajen Hassan kai na shi ma inda ya halarci irin wannan tattaunawa da ake yi domin mu ji irin su kuma ya suka tattauna wannan batu ta ya za a samu zaman lafiya da girmama juna da ah, yarda da juna tsakanin mabiya da rikon sunni da shi a yammacin Afirka. mun gode sosai yanzu a madadin duk waɗanda ku ji su ni bella galadin ce daga nan washington nake cewa mu a cikin ƙoshin lafiya da walwala assalamu alaikum to a gaishe ka bello yanzu kuma ga sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email Yanzu kuma sai ra'ayin masu mu. Za mu fara ne da wasikar Muhammad mai kayan miya daga Oji Kwatas a jihar Gombe. Wanda ya ce haba shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya ya kamata ku cire duk wani bambance-bambance da ke tsakaninku. Ku cire wa 'yan Najeriya sabbin shugabannin majalisar dattawa da na wakilai. Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku miƙa min saƙon taya murnar samun haihuwa da aka yi wa babban mai sauraron ku garba na halikan ba. Allah ya raya wannan yaran daga Salihu Isa Fana da Bashir mai gyaran rediyo Kamba. Shi kuwa Comrade Hafiz Sani Murabus attajiri na karamar hukumar Garki a jihar Jigawa cewa yi. Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku miƙa min saƙon gargaɗi na ga 'yan uwana matasan jihar Taraba kan gujewa da rikici a zaben gobe da za a yi. Ya kamata a yi siyasa ba da gaba ba. Da ƙarshe ina roƙon Allah ya sa a yi zaben lafiya kamar da aka yi sauran lafiya amin. To al'ummar jihar Taraba da jihar Imo masu hikimar magana na cewa idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi, ku fito kwanku da kwarkwatanku ku yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da limana Sannan mana kira ga hukumar zaben ƙasa da ta kamanta gaskiya da kuma adalci ga zaben jihar Taraba da kuma na Imo, wanda za a yi gobe Asabar. Sannan ta ba da sakamakon zaɓe na gaskiya don kaucewa duk wasu rigingimu da ka iya zama ƙadangaren bakin tulu. Wannan sako ya fito ne daga Malam Ango Malamin Makaranta. sai kuma wasiƙar idris m idris da maturu wanda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka don allah ku isa min da kokena ga gwamnan jihar yobe kan irin rashin ruwan sha da ake fama da shi a arewacin jihar yoban kamar a ruwan macina da yusufari inda bohol ɗin da gwamnati ta saka ya kasance a rufe ba tare da wani dalili ba da fatan saƙon zai kai ga kunnuwan waɗanda lakin hakan ya rata a wuyansu amin To yanzu kuma bari mu koma ga Aliyu Mustapha don jin labarai amma a takaice. To gwamnatin kasar Indonesia ta gayyato wakilan ma'aikatan jakadanci na kasashe daban-daban na duniya da cewa a ƙarshen makon nan su zo su ziyarci wani gidan kurkuku da yake tsibirin Nuskan Bangam inda aka ajiye wasu fursoni guda tara da ake shirin a gita su a kashe su bayan da aka same su da laifin safarar miyagun ababen sha kuma wannan fursunonin da za a kashe sun hada har da 'yan najeriya da australia da brazil da kuma faransa rundunar 'yan sandan italiya kuma ta ce tana farautar wasu mutane su goma sha takwas da take zargin 'yan kishin islama ne da suka yi kaurin suna wajen kai hare-hare a kasar pakistan wanda kuma yanzu ake cewa suna nan suna kullum makarkashiyar kafar maki a kan fadar roma ta Vatican. To an gaishe ka ah, jama'a duka-duka a nan shirin wannan rana ko kuma wannan rana ya kawo ƙarshe sai kuma da daren Allah ya kai mu za mu sake dawowa a madadin shi Aliyu Mustapha na Sokoto da ya taya ni gabatarwa sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau wato Brian ni Usman Ahmad Kabar ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bisalam.